Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 25, 21 sai mita 16 sai ta yanar gizo ko intanet akan VOA voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Nazir Ahmad Hausawa da sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi ga kanan labarai. Firaministan kasar Japan Shinzo Abe ya ce makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta harba a tekun Japan wani abu ne da sam ba za a yarda da shi ba. hukumomin kula da shige da ficen baki na amurka sun kama ɗaruruwan bakin haure marasa shaidar izinin zama a amurka a wani kame da suka gudanar a faɗin ƙasar cikin wannan makon wasu majiyoyi na mazauna yanki da kuma jami'an soji sun tabbatar da cewar mayakan kungiyar al-shabab sun kai hari suka kwace wasu sansanonin sojojin somaliya guda biyu da ke wajen magadishu babban birnin kasar to allah ya kyauta 'yan adawa a magaram ta jamhuriyar nijar sun yi tur da yadda gwamnati mai mulki take kame magadan gari waɗanda suka fito daga jam'iyyun adawa bisa zargin handame kudaden gwamnati yayin da ake barin 'yan jam'iyya mai mulki suna cin karensu babu babbaka muna da rahoto kan wannan ɗaliban kwalejin polytechnic a ibadan kuma sun yi zanga-zanga bayan da 'yan sanda suka kame shugabanninsu daga gombe an fara shirin gudanar da zaben ƙananan hukumomi mahmud lalo yana tafi da duniyar amurka da wasu daga cikin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar imel to amma yanzu ga labaran duniya Masu sauraro barkanmu da warhaka. Firaministan ƙasar Japan Shinzo Abe ya ce makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta harba a tekun Japan wani abu ne da san ba za a yarda da shi ba. Abe ya yi bayanin ne a jiya Asabar tare da shugaban Amurka Donald Trump a wani taron manema yaɗa labarai na gaggawa da aka yi a ɗakin taro da ke katafaren gidan Trump a jihar Florida mai suna Mar-a-Lago, inda Abe ya kai wa Trump ziyara a ƙarshen makon nan. jagoran gwamnatin na kasar japan ya ce dole ne koriya ta arewa ta yi aiki da dukkan kudurorin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kuma ya ƙara da cewa a yayin tattaunawa da na yi da shugaba trump ya tabbatar min da cewa amurka za ta kasance tare da japan 100% domin nuna jajircewarsa akan al'amarin gashi tare da ni a wannan tattaunawa da manema labarai A wajen tattaunawar da manema yaɗa labarai, Trump ya yi kalamu da lafazi mai zafi yana cewa ina so kowa ya sani ya kuma fahimci cewar Amurka na goyon bayan Japan babbar ƙawarta 100 bisa 100. Gwajin na Koriya ta Arewa ne masa kallon tsokana ne ga gwamnatin Trump. Koriya ta Arewa ta harba makamin mai linzami ne a kogin Japan a safiyar Lahadi bangaren Asiya. Hukumomin kula da shige da ficen baki na Amurka sun kama ɗaruruwan bakin haure marasa shaidar izinin zama a Amurka a wani kame da suka gudanar a faɗin ƙasar cikin wannan makon. Duk da dai jami'ai sun ce wannan kame bai da wata alaƙa da takardar umarnin hana wasu baki shigowa ƙasar nan da shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a kwanakin baya. Mai magana da yawun ma'aikatar tsaron cikin gida ta Amurka Gillian Christensen ta faɗa wa jaridar Washington Post cewa an kai su mamen ne domin kama bakin hauren da ke aikata laifuffuka tana mai faɗin cewa wannan abu ne da aka saba yi. Christensen ta faɗa wa jaridar cewa muna maganar mutane ne da suke barazana ga lafiyar al'umma barazana ga tsarin ayyuka na hukumar shige da fice mai magana da yawun hukumar shige da fice da kuma fasakori ice a takaice jennifer elzia ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na faransa dalilin wannan kame bai sha bamban ba da yadda jami'an ice ke gudanar da ayyukan su na yau da kullum an yi wannan kame ne a jihohi akalla shida inda aka yi kame cikin biranen da suka hada da atlanta da chicago da New York da Los Angeles, inda aka kama fiye da mutane 160 a cikin wannan makon. labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Wasu majiyoyi na mazauna yanki da kuma jami'an soji sun tabbatar da cewa mayakan kungiyar Al-Shabab sun kai hari suka kwace wasu sansanonin sojojin Somalia guda biyu da ke wajen Magadishu, babban birnin kasar da sanyin safiyar yau Lahadi. mazauna ƙauyukan Tehsil da kuma Warmahan da ke yamma da birnin Mogadishu sun ce 'yan tsagerin sun kai hari a wannan sansanoni guda biyu a lokaci guda. Wata majiya daga jami'an sojojin ta bayyana kimanin jami'an sojojin gwamnati arba'in zuwa hamsin ne aka ajiye a kowane sansani. An kashe sojoji akalla guda biyu a tehsil yayin da har yanzu ba a san adadin waɗanda abin ya shafa ba a Warmahan. Wasu majiyoyin soji sun faɗa wa sashen somaliya na murya Amurka cewa karin sojojin da aka tura domin kai ɗauki ma waɗannan sansanoni sun taka wata nakiyar da aka binne a kan hanya a kusa da garin wallayen mai tazarar kilomita 90 a yamma da Magadishu nakiyar ta kashe mataimakin kwamandan shiya ta shida ta sojojin Somalia da wani babban hafsan soja guda ɗaya a cewar wasu majiyoyin soja sojoji takwas ne suka ji rauni a fashewar bom ɗin fashewar bom ɗin ta faru ne gajerin motocin kafin fitowar rana yayin da sojojin ke tunkarar tehisil da kuma warmahan domin taimakawa sojojin gwamnati da aka kai wa hari mazauna ƙauyukan sun tabbatar da mafi yawan sojojin gwamnati a sansanonin guda biyu sun kubuta daga harin da tare da wani rauni ba an samu rahoton 'yan tsagerin sun janye daga ƙauyukan ƙungiyar mayakan al sun yi ikirarin kwace albarusai da kuma motocin sojoji guda biyu A wata mata 'yar shekara 36 'yar kasar Misira wacce ake kyautata zaton ita ce mace da tafi kowace mace nauyi a duniya da kilogram 500 an kai ta wani asibiti a India domin yi mata tiyata domin rage mata nauyinta don ta samu damar yin rayuwa kamar kowa. A wajen Iman Ahmad, tafiyar ta zuwa Mumbai ita ce ta farko fitarta daga gida a birnin Alexandria cikin shekaru 25, wanda tafiyar ta haɗa bukatu da wahalhalu iri-iri. Ministan harkokin wajen India ya shiga maganar wajen nema mata biza, sannan samar da wuri a jirgin da zai ɗauke ta da gado na musamman. Babbar mota waje za ta ɗauke ta daga filin jirgin sama, inda wani inji zai ɗauki gadon nata zuwa wuri na musamman da za a kula da ita. An haife ta jaririya mai nauyin kilogiram biyar. danginta sun ce ta fara ƙara nauyi ne tana 'yar shekaru goma sha ɗaya ta daina zuwa makaranta a aji biyar a lokacin da ya fara zamar mata wahala ta motsa lamarinta ya ƙara lalacewa shekaru biyu yayin da ta samu ciwon rabin jiki wanda ya kai ta ga kasa motsi sannan ya shafi yadda take magana ba a san dalilin ƙibar ta ba 'yan uwanta sun bayyana cewa an tabbatar da tana da ciwo mai suna elephantiasis wanda yake sa hannuwan mutum su kumbura saboda ciwon za a iya mata wasu gwaje-gwaje a mumbai domin ganin hakikanin abin da yake damunta a watan oktobar bara ne wani likita a mumbai mufazzal lagdawala wanda ya kware akan abubuwan da suka shafi kiba ya amsa kukan 'yar uwarta na neman taimako a nan kuma mayakan turkiya da ke goyon bayan 'yan tawayen sun kutsa inda mayakan isis ke da karfi a albab da ke arewacin siriya a ranar asabar yayin da sojojin gwamnatin siriya da rasha ke goyon baya suka dakata da ci gaba da harin su a inda aka ja daga domin raba abokanan gabar haduwa waɗanda suka shaida al'amarin sun ba da rahoton mummunan fada a albab kilomita 40 kudancin iyakar turkiyya amma babu rahoton rashin rayuka har izuwa yanzu a wani sako daban ministan harkokin wajen rasha ya ce dakarun gwamnatin siriya da rasha ke goya baya sun yanta wani gari mai suna tadef wanda ministan ya bayyana a matsayin wajen da isis ke da karfi fiye da ko'ina a kusa da birnin na albab har zuwa daren asabar siriya da kuma 'yan sa ido ba su tabbatar da wannan batu ba kasancewar kilomitoci kaɗan ya rage wa dakarun siriya su shiga albab da kuma sojojin 'yan tawaye da turkiyya ke goya baya na ƙara kutsa kai cikin birnin wasu masu bashin baki sun yi gargaɗin yiwuwar barkewar wani sabon tashin hankalin da bangarorin guda biyu wanda zai baiwa mayakan isis damar guduwa daga wurin da yawa ba tare da kokwar zane ba masu fashin bakin dai sun bayyana arewacin siriya a matsayin wajen da ya fi ko'ina sarƙaƙƙiyar filin yaƙi da bangarorin yaƙin da dama tun da yaƙin ya barke a shekarar 2011 wanda ya yi sanadiyar rayukan kusan mutum 400 labaran duniyar kenan aka saurara. Tumadala ‘Ya'yan jam'iyyun adawa da magaram suna kokar yadda ake ta kame musu jami'an da suke rike da kujerun magadan gari bisa zargin handamar kudade. wakiliyarmu tamar abari ta ce 'yan adawa sun ce inda gaske gwamnati take yi ta fara ta kan 'ya'yanta da suke rike da irin waɗannan mukaman. zargin da wasu 'yan adawar ke yi sun ce kama kama magajen garin da ake yi ba a yin sa a kan ka'ida ta la'akari da cewar akwai wasu da suka yi manya-manyan handama amma ba a bi ta kansu ba abdul jalil dan bangaren adawa ne a nan jihar da magaran in za a fara a fara daga gida da hwari dan a san da gaske ake amma wannan abun wani abu ne na daban wanda ake so ta fuskar siyasa a nuna su wannan jam'iyya mai yin mulki a cikinta a babu mai laifi wannan ku abu ne wanda mu a bangaren adawa kar muke ganin su kuma akwai ranakin da lalanci yau ba mu musu ba ana zancen miliyan goma miliyan sha uku miliyan wani wannan kudade ne kudade suna sama inda ake zancen miliyarori miliyan ɗari biyar miliyan ɗari a can ne za a tatsi mutum a hudu kuɗi inda aka yi ta'asa amma wannan ai kamar doka alhaki ne ma. Shi kuwa Sani Sabo na jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya martani ya maida kamar haka merori da aka kama kowa ya sani ba na yan ada ba ne kadai wannan kirwan kan hanya ne caɗi yaro caɗi babba kenan duk mer ɗin da ya yi almandana ko na gwamnati ɓangaren gwamnati ne shi ko na adawa ne bisa kan shi ne ake yi kenan wannan zan ce gwanda ma ya bar shi kuma wannan ba na abu ne ba salo ne na siyasa kamar su wannan murorin kenan a ganin su tunda sabon farti ne suka yi canji in Allah ya sa sun huto daga kaso kenan su koma farcin su duka dabara ce kuma su yada a duniya gaba ɗaya musamman ma da magaran aji talaka su ji da cewar ai gashi wa'annan marorin 'yan adawa ne kadai ake bi. 'yan adawar na ganin kamar siyasa ce 'yan adawa ne kawai ake tuhuma sani sabo ya ce kenan wannan zance wani ma a bar shi bai kamata ba a sa siyasa a ciki su ne suke sa siyasa a cikin wannan kenan a bar gamaro lokacin da za a yi zancen wani bangare daban kuma shi sai a yi shi wannan amma a yanzu zancen da ake yi zance ne na marori wanda suka ci kuɗi na jama'a shine ake zancen su kuma shi ma kiran su ake same da yansanci to ta siyasa a ciki tunda akwai marori na tarayya ma ai dai ai dai in aka dauki bangaren gwamnati eh, duka in an dauka movance tarayya ita ce babbal shugaban kasa nata ne prime minister nata ne amma akwai marorinta da aka kama to kuma wannan ne a ciki na na wanga na sarai zance ne kawai amma kuma abduljalil din ya kara da cewa duk wanda ya ci hakkin talakawa a matse shi ya biya amma yana da kyau daidai da kwaya hatsi an baka ba taka ba ka da ma talaka a hakkin shi ne amma in za a yi ka a siyasa tamara bari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger madalla da tamar abari to daga can badin kuma wakilin hassan umar tambol ya ce dalibai masu yawa na kwalejin polytechnic sun fito sun yi zanga-zanga bayan da 'yan sanda suka kama shugabanninsu. ɗaruruwan ɗaliban makarantar kimiyya da fasaha da ke Ibadan Polytechnic Ibadan kenan a lokacin da suka yi wata zanga-zanga don nuna fushinsu ga tsare shugabanninsu da rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta yi ɗaliban da suna zargin rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo da tsare shugabanninsu da suka je belin wasu 'yan uwansu da jami'an 'yan sanda suka kama a yankin Akpate kamar yadda ɗaya daga cikin shugabannin ɗaliban da baya son a bayyana sunansa ya shaidawa muryar Amurka. The police went to a house at Akwete, saw students sitting in front of their house and tested them, claiming that they are protesting. All executives were detained at police station at LALA because they went to bail our students. Daya daga cikin shugabannin kungiyar ɗaliban na Polytechnic Ibadan ya ce 'yan sanda sun je wani gida a unguwar Akwate sun kama wasu ɗalibai da ke zaune a gaban gidansu suna zargin cewa suna zanga-zanga ne kuma sun tsare dukkan shugabannin ɗalibai a elele headquarter 'yan sanda saboda sun je su yi belin 'yan uwansu ya ce wannan bai dace ba kuma baya bisa doka don haka a sako musu su da gaggawa mataimakin jami'in hulɗa da jama'a na polytechnic ibadan mr olayemi boboyemi ya ce makarantar kimiyya da fasaha ta ibadan ta sanya baki don komi ya lafa da ni kira kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar oyo dsp adekunle Sule Ajesu Butu ta wayar salula ya ce tuni aka saki shugabannin ɗaliban Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a rárá. To madalla a gaida Hassan na Tambuwal daga can Gombe kuma gwamna Ibrahim dan Kwambo ya saukar da kantomomin da aka nada ma kananan hukumomin jihar yayin da ake shirin gudanar da zaben majalisu inda har kuma ya ja kunnen masu neman tayar da fitina. gwamna ibrahim hassan dan kwambo ya yi wannan furuci ne a lokacin da ya rusa shugabannin riko na kananan hukumomin jihar a matakin farko domin tabbatar da an yi adalci a shirin gudanar da zaben kananan hukumomin jihar matashin ɗan siyasa kuma shugaban matasar jami'ar apc a unguwar hero gana a cikin garin gombe shafiu idris ya ce jam'iyyun 'yan adawa sun shirya tsaf domin tunkarar zaben sannan ya buƙaci hukumar zaɓe ta jihar da ta tabbatar an gudanar da zaɓuɓɓukan kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. To mu matasa da APC mun shirya sosai domin tinkarar wannan zaɓe ba ma mu ba har takwarorin mu ma na sauran jam'iyyu daban-daban su ma sun shirya domin tinkaran wannan zaɓe saboda wannan zaɓe babban zaɓe ne gaskiya saboda kansila da ciyaman su suke kusa da talaka a wannan al'amma mun ji daɗi kamar yadda aka yi kira da cewa za a yi zaɓe bilhaƙi da gaskiya saɓanin yadda ake yi a baya to shekarun baya da sauransu za a yi zaɓe waɗansu wajaje ma ba a yin zaɓen to amma yanzu gashi an tabbatar da cewa za a yi zaɓe to lalle muna jin hankalin matasa da cewa su fito su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da nutsuwa kuma muna sake kira ga su hukumar zaɓe na jiha domin su ba da haɗin kai wajen fito da kayan zaɓe yadda ya kamata kuma da iso da su akan lokaci kuma da kawo su cikakku kamar yadda dokan zaɓe ta tanadar. Abdulhab Muhammad Murya Amurka daga Gombe a Najeriya. da mai kirfi na kira ga maza mata tare a gaida Abdullahab Muhammad da kuma Adam M. Kirfi kada manci ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC yanzu ga Mahmud Lalo da shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ni Mahmud Lalo zan gabatar daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Fabrairun kowace shekara wata ne da akan ware a nan Amurka a matsayin lokacin tunawa da tarihin bakaken fata Amurkawa 'yan asalin Afirka. Akan kwashe dukkanin watan na Fabrairu wajen tunawa da mutanen da suka ba da gudunmawarsu wajen taimakawa al'ummar Amurka 'yan asalin Afirka. waɗanda suka fito idan duniya ko kuma suka yi fice a fannoni daban-daban na rayuwa shirin duniyar amurka na wannan mako zai yi dubi ne kan rayuwar wata mata baka fata da ta girma a wani tsohon gidan gona da aka bautar da bayi ta kuma yi fafutukar yaƙi da nuna wariya tare da gudanar da harkokin kasuwancinta inda ta zama ɗaya daga cikin mata hamshakai masu kuɗi a tsakanin amurka 'yan asalin afirka wannan mata ba wata bace illa madam sijewoka wacce ta yi fice wajen sayar da kayan shafe-shafen kwalliya har da ma na man gashi. Wannan kayan shafe-shafe ne na ainihi wanda ya samo asali tun kafin yakin duniya na ɗaya kuma an sha ɗan karen wahala kafin a sami irin sa yanzu. Elele Bundles na ɗaya daga cikin tattaɓa kunnen Madam CJ Walker kuma tana alfahari da kayayyakin tarihin da kakakkakarta ta bari. Walker really represents um, the American dream. Madam Walker abin misali ce idan an zo batun mutanen da suka taimaka wajen gina Amurka. Mace ce wacce aka bautar da iyayenta, kuma ita ce 'ya ta farko a wajen iyayenta wacce aka haifa ba a cikin ainihin zamanin bauta ba a shekarar 1860. Sannan a lokacin da ta rasu a shekarar 1919 tana mai shekaru 51 kuma a lokacin har ta kai matsayin miloniya. Madam Walker ta kasance cikin matan da suka samu nasarar rayuwa a fannin kasuwanci a karni na ashirin. A lokacin da ta lura cewa gashin kanta na zubewa, ta gwada amfani da mayuka daban-daban domin neman magani, inda da ƙarshe ta ƙirƙiro wani man gashi domin amfanin mata Amurkawa 'yan asalin Afirka. But uh, what I love is Abin da ya fi burge ni game da ita shine yadda ta saka hotonta a jikin gwangwanin man a lokacinta akwai kamfanoni da suka sayar wa mata baƙaƙen fata ire-iren waɗannan mayukan gashi amma kuma sai suka saka hotunan mutanen da basu su kama da su ba saboda wannan wata dama ce a gare su su nuna fifikon da mata 'yan nahiyar turai ke da shi akan baƙaƙen fata abin da madam cj walker ta yi shine ta yi tafiya sako-sako cikin amurka inda ta raka kafa ejen-ejen na sayar da kayayyakin shafe-shafenta kuma cikin tawagar tafiyar tata hadda wasu mata da ke raba kayayyakin nata ga shaguna. So it wasn't just about Harkokinta ba wai sun ta'allaka ne kawai akan kayayyakin shafe-shafe ne ba, a'a kuma abin da ya fi burge ni shine yadda kasuwancinta ya zama mabuɗin kofa ga wasu ɗimbin mata waɗanda dalilin ta ne suka samu kuɗaɗen sayan gidaje da kuma biya wa 'ya'yansu kuɗaɗen makaranta. Bundles wato ta taɓa kunnen Madam CJ Walker ta kwashe shekaru 40 tana bincike kan yadda kakar kakarta ta yi rayuwarta. the women also wrote letters to her Takan samu wasiƙu daga mata 'yan uwanta waɗanda suke rubuta mata cewa ta taimaka wajen fidda baƙaƙen mata kunya, inda take samarwa kanta kuɗaɗen shiga fiye da wanda wani zai samu a wata. Idan misali a ce mutum na aiki ne a wani gidan dafa abinci. Wannan ya nuna cewa mata da ke aikatau za su iya zama ubannin gidan kansu. bundles ta kara da cewa walka ta sadaukar da wani fannin rayuwarta wajen fafutuka ciki har da tallafawa mata amurka 'yan asalin afirka a shekarar 1917 ta taɓa shirya wani babban taron mata 'yan kasuwa wanda na ɗaya daga cikin tarukan farko da aka yi a nan amurka A lokacin da take jawabi a gaban wannan babban taro, Walker ta nuna mahimmancin kulawa da damuwar wasu da ba nata kaɗai ba, A kuma ƙarshen taron ne mata da suka halarci gangamin suka aikawa da shugaba Woodrow Wilson wasiƙa inda suka nemi da ya goyi bayan yin dokar da za ta haramta kisa ba tare da an yi wa mutum shari'a ba. Ga mutane da dama, Madam CJ Walker ta wuce matar da za a rika mata kallon ɗaya daga cikin mutanen da suka fara samar da mayukan gyaran gashi, saboda irin fafutukar da ta yi a fannoni daban-daban na rayuwa. to a wani bangaren kuma kotun ɗaukar ƙara ta tarayya ta yi watsi da buƙatar da shugaba trump ya nema na maido da umarnin da ya bayar na ci gaba da hana wasu 'yan kasashe bakwai da suka farin jaya musulmi shiga amurka bayan da wani alƙali ya dakatar da aiwatar da umarnin wannan lamari dai bai yi wa fadar shugaban ƙasar daɗi ba mun tsinci kanmu a wani yanayi inda tsaron ƙasarmu ke cikin hatsari kuma wannan lamari ne mai matuƙar muhimmanci saboda haka muna shirin gamuwa da su a kotu sai mun yi nasara a wannan shari'a bayan da aka yanke wannan hukunci a tono jiran na jihar washington alkali bob ferguson wanda ya adawa da dokar ta trump ya ce wannan hukunci nasara ce ga kundin tsarin mulkin amurka Amurka ƙasa ce mai dokoki, kuma waɗannan dokoki sun hau kan kowa da kowa a ƙasar nan, ciki har da shugaban ƙasar Amurka. Mutane da dama dai na hasashen cewa ƙarshen wannan shari'a za a ƙare ta ne a kotun ƙolin ƙasar. Masu haro da aka kawo ƙarshen wannan shiri namu na duniyar Amurka a wannan mako. sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, Mahmud Lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla gaida Muhammad yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email mu ta farko ta fito daga hannun Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda ya rubuto yana cewa rusawa ko ruguza harsashin ginin barikin sojoji da gwamnatin tarayya ke da zimmar ginawa a kudancin kaduna wasu ɓata gari suka yi hakan san bai dace ba kuma abin yin allah wa wadarai ne shi ma abubakar salim imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar plateau ya rubuto kan wannan batu yana cewa tabbas lalata a sashin ginin barikin sojoji a kudancin jihar kaduna ba karamin abin allah wa dare ba ne da fata hukumomin tsaron najeriya za su tsaurara bincike domin gano waɗanda suka aikata wannan mummunan aikin mutari dan ma'azu baban khalifa jikan kande da shehu baban mansur gidan mai kware da ibrahim jikan kande sun rubuto takarda haɗin gwiwa suna cewar voa hausa hukumta sojoji guda biyu da aka yi waɗanda suka ci zarafin na hakan yayi daidai wa amma saka kayan sojoji da fararen hula suke yi bai dace ba sam sam ya kamata kowa ya tsaya matsayinsa. Malama Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ta rubuto tana faɗin cewa don Allah VOA Hausa ku bani dama na yi wa shugaba Muhammadu Buhari addu'a a kan rashin lafiya da yake fama da ita yanzu haka a birnin London wanda wasu al'ummar Najeriya suke cece ku ce a kai. da fatan za ku bar duk wani tsokaci a kan rashin lafiyar da yake yi kuma addu'a kawai domin ya dawo ya ci gaba da gudanar da mulkinsa. a ƙarshe sai wannan takarda ta abba sa'ad mahuta da fa'ilu ladi mahuta waɗanda suke cewa a madadin ɗaukacin al'ummar garin mahuta muna jajanta wa 'yan kasuwar da iftila'in gobara ya afka ya samu a shagunansu a daren da ya gabata a garin mahuta inda aka yi asarar dukiya Allah ya kyautata gaba su kuma waɗanda iftila'in ya afka musu Allah ya ba su haƙuri da dangana. Toma da tare da fatan za a ci gaba da rubuto mana irin waɗannan ra'ayoyin kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Firaministan ƙasar Japan Shinzo Abe ya ce makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta harba a tekun Japan wani abu ne da san ba za a yadda da shi ba. Abe ya yi bayanin ne a jiya Asabar tare da shugaban Amurka Donald Trump a wani taron manema yaɗa labarai na gaggawa da aka yi a ɗakin taro da ke katafaren gidan Trump a jihar Florida mai suna Mar-a-Lago, inda Abe ya kai wa Trump ziyara a ƙarshen makon nan. Jagoran na gwamnatin na kasar Japan ya ce dole ne Koriya ta Arewa ta yi aiki da dukkanin kudurorin kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ya kara da cewa a yayin tattaunawar da na yi da shugaba Trump ya tabbatar min da cewa Amurka za ta kasance tare da Japan ɗari bisa ɗari. Hukumomin kula da shige da ficen baƙi na Amurka sun kama ɗaruruwan baƙin haure marasa shaidar izinin zama a Amurka a wani kame da suka gudanar a faɗin ƙasar cikin wannan makon. Duk da dai jami'ai sun ce wannan kame bai da wata alaƙa da takardar umarnin hana wasu baƙi shigowa ƙasar nan da shugaba Donald Trump ya rattaba mu hannu kwanakin baya. mai magana da yawun ma'aikatar tsarin a cikin gida ta amurka jillian christensen ta faɗa wa jaridar washington post cewa an kai su maman ne domin kama bakin hauren da ke aikata laifuka. a gaida nazir masu sauraro da takardattun labaran da muka zo ga karshen shirinmu na rediyo a yau ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta domin shirye-shiryen matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com kafin mu yi ban kwana ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka zuwa ga malam isa gwamnati tare da iyalansa unguwar jaki a bauchin yakubu da fatan allah ubangiji ya ba shi lafiya yanzu a madadin saura abokan aikin musamman nazar ahmad hausawa wanda muka gabatar da shirin nan tare da shi da sai da hamdun wadda ta kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye tare da injiniyan ma wannan yammacin na lahadi ibrahim alfahamin ne daga birnin washington dc ke cewar mu huta lafiya.